This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so haka domin kama tashar masu saurari assalamu alaikum mu da haka yanzu din ma dai ladan ibrahim ayo ne amma tare da mahmud lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin wannan shirin na daren za ku ji abin da ya sa ake ta jani in jaka da dokan albarkatun man fetur sai kuma jamhuriyar nijar da ta kammala shirin tura wasu matasa ashirin domin neman karo ilimin kwarewa a fannin ayyukan gine-gine da amfani da daban-daban zuwa kasar tunisia sai kuma shugaban majalisar dattijai da ya ce zai don faru kotun koli domin kalubalanta shari'ar da ake masa a kotun da'ar ma'aikata kana za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke so akan lambar mu ta biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. An yi kiyasin cewa mutane aƙalla arba'in suka rasa rayukansu a lokacin da sojan gwamnatin ƙasar Siriya suka harba wani makamin roka a cikin wata unguwar da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen da gwamnatin ƙasar ke adawa da su a kusa da babban birnin ƙasar na Damascus. haka kuma a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta observatory ta 'yan adawar syria akalla mutane 100 suka raunatu wata suka wato suka raunata a lokacin da aka kai wannan harin akan unguwar duma da ke arewa maso gabashin birnin na damascus ya zuwa yanzu ita gwamnatin syria din dai bata ce uffan game da wannan farmaki da aka kai ba wanda kungiyar ta observatory ta ce ana ci gaba da kai shi daman dai an sha gubzawa tsakanin sojan gwamnati da mayakan 'yan tawaye a duma din ɗaya daga cikin wuraren da ke hannun 'yan tawayen kuma sau da yawa mutanen da akan kashe ko raunatawa a hare-haren da ake kaiwa sukan kasance masu yawon bude ido ne ko a cikin harin da aka kai a watan agustan da ya wuce mutane akalla 112 aka halaka wannan tarzomar ta ƙasar siriya da aka faro tun shekarar 2011 e zuwa yanzu ta janyo asarar rayukan mutane da ake kiyasta ya kai wato 250 hukumomin kasar iran sun cafke wani mutum wanda dan kasashe biyu ne iran da amurka a lokacin da ya je kai ziyara ga danginsa da ke birnin tehran kamar makonni biyu da suka gabata wanda aka cafke siyamak namazi shugaban wani kamfanin harkar man fetur ne da ke dubai kuma a cewar jaridar wall street journal rundunar sojan nan ne ta musamman ta iran da ake kira revolutionary guard suka kama shi wannan rundunar dai tana karkashin shugaban addini na iran ayatollah ali kamen ne ba gwamnatin iran ba Chaftar Mazi na faruwa ne kwanaki kalilan bayan da yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya so kulla da Iran kan batun makamashin na nukiliya ta so soma aiki daga ranar 18 ga watan Oktoba. China ta sha kaya a gaban kotun duniya da ke hek da ta yanke hukuncin da ya baiwa kasar Philippines gaskiya bisa China din a karar da ita Philippines din ta shigar. Tana kalubalantar China game da wasu yankuna da tsibirai da ke cikin tekun Sin ta kudu. Rigimar ana yin ta ne akan kowace kotu ce ta kamata ta saurari karar. china ta nace akan cewa magana akan batun wato yancin ƙasa ne batun da china ta ce kotun ta duniya ba ta da hurumin saurara abin da ya sa ko a yau ma wani jami'in gwamnatin china ya ce ba su da niyyar bayyana a gaban kotun kuma ko kotun ta yanke hukunci ba za su yi amfani da shi ba to shine yau kotun ta yanke hukuncin cewa lallai tana iya sauran karar abin da yawa philippines din daɗi amma ya ɓata wato ran hukumomin ƙasar china a daidai wannan lokaci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc an sako ɗan ƙasar ingila na ƙarshe da ke tsare a gidan kurkukun nan na amurka da ke tsibirin guantanamo a ƙasar cuba a yau juma'a ne sakataren harkokin wajen birtaniya ɗin philip hamad ya tabbatar da cewa an sako shaka ama wanda asalinsa ɗan ƙasar saudiya ne kuma a yau ɗin nan ake sa ran zai isa ingila ɗin tun shekarar biyu ne aka tsare shi a wannan gidan kason ba tare da an tuhumce shi da wani laifi ba kuma ba a gabatar da shi a gaban wata kotu ba an so ma tsare shi ne dai a kasar afghanistan a shekarar 2011 bayan da aka zarge shi da cewa ya jagorancin wata kungiyar mayaka ta taliban kuma wai har ya taba saduwa da madugun alka'ida osama bin laden to amma amar ya musanta zargin ya ce ya je afghanistan ne da iyalansa don gudunmawar aikin ba da jin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda Madina Dauda ta aiko mana da rahoton da ke bayyana mana dalilin da ya sa har yanzu ba samar da dokar nan ta albarkatun man fetur ba. An shafa sama da gwamnatoci akalla guda uku ana ta yunkurin yin sabbin dokoki don gyara harkar man fetur a Najeriya. wanda abin ya ci ya cinyewa amma ga dukan alamu a wannan karan haƙa ta kusa ta cimma ruwa inda majalisar wakilai ta ce ta riga ta kammala aiki akan dokar wacce aka fi sani da pi bill dan majalisar wakilai garba datti muhammad ya yi ƙarin haske saboda mahimmancinsa ya sa majalisa ba ta yi gaggawan yin wannan doka ba saboda a baya an taɓa samun kuskure lokacin wata tsohuwar majalisa can da aka yi wani abu da ake ce ma offshore da onshore dichotomy wata man da ake samowa a kan tudu da wanda ake samowa a teku amma ni a iya sani na a majalisar wakilai mu mun riga mun fasin mun aika da shi a bangaren majalisar dattawa na tambayi sanata kabiru ibrahim gaya akan ko a ina aka kwana a game da dokar pi bill sai ya ce mun ta yin tun baya saboda an samu tangarɗa tsakaninmu da wanda suka kawo bil din na farko su yanda suke so a yi mu yadda ba misali an ce man da ake ebo shi a teku za a ba wannan jihohin da suke kusa da tekun kuma man teku man najeriya ne man kano ne man kaduna ne man ilori ne saboda haka mu ba za mu yadda da wannan ba na ɗaya na biyu suna so a canja eh, a kawo wani abu kuma cewa kashi goma na bisa ɗari na abin da aka samu a bawa 'yan garin da aka tatuma bayan ana ɗauka kashi goma sha shida a yanzu wanda ba mu yadda shi ba mun haƙura kan haka in ka tara kashi 26 na man kenan kuma man nan shine da wanda suka samu a su da wanda samu a cikin ruwa dun nasu ne baka taba tsintar abu a inda ba filinka baka ce naka ne wannan su ne abubuwan da mu ba za mu yadda da su ba kuma na tabbatar majalisar tarayya a nata ba za ta da haka ba ko da ta gama shi yanzu so da haka abubuwan da dama wanda muke mu muna so kuma wanda kuma duk kamfanin da ya yi ta ci mai ya bar rijiyar da suna sun gama bayawa suna sakin sa su tafi su bar rijiyar to muna so a ba dan Najeriya wannan ko yan Najeriya ko masu kamfanin Najeriya su kuma su tata abin da ya rage amma lokacin sai su rufe su tafi su bar shi haka to muna so a yi wannan na uku kuma muna so mu tabbatar da cewa yanda ake ɗaukan man har yanzu ba mu gansu ba an ce kai mai man kai zaka zo da jirgin ka da mita zaka zuba ka faɗi yanda ka ba to ya zan zo ni zan zo na ibi kaya na biya duk gaskiya ta lokaci sai na yin rashin gaskiya to wannan ma sai a samu irin mitar da kamata a sa musamman aka ba, ko da yake yanzu alhamdulillah gwamnatin muhammadu buhari ce duk ma wanda na zai rashin gaskiya ya san muhammadu buhari shugaban kasa eh, yana da dogon ido da zai gano kuma yana da katon hanyar da zai ji man gano saboda haka ba za a bar dama ita rayuwar duniya inda ka san babban kirki ne to Allah ne kasan ma za su yi abin kirki shi kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum dr sadiq umar abubakar gombe ya bayyana yadda yake kallon dokar inda yake cewa wato moriyar ɗan ƙasa inda dai wasu abubuwa ne da aga cewa za su iya kawo canje-canje akan wasu zagon ƙasa da fasakori da ake a kansa da zai tare a madadin abu da ake samu a wannan bangaren ya shiga aljihun gwamnati yana shiga aljihun wasu tsirarun 'yan kasa don kawai azurta su ya dawo yana shiga inda ya dace to dan kasa zai samu asusun gwamnati ya faɗaɗa to dan kasa zai samu ƙarin kuɗaɗen shiga wa jihohi wa ƙananan hukumomi in an samu shugabanni na kwarai masu kishi al'umma za su yi ayyukan ci gaba da zai shafi dan kasa ya amfani. abin jira a gani shine ko 'yan majalisar za su yi amfani da ikonsu su kammala aiki akan wannan doka da ta daɗe tana walagigi a majalisar ƙasa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani don tilar makula da su to an gaishe ku madina yanzu haka dai shugaban majalisar dattijai sanata bukola saraki zai don faru babban kotun koli ne domin neman dakatar da shari'ar da ake masa a kotun ɗa'ar ma'aikata Ga Nasir Adamu El Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. The tribunals are well constituted. The two of them are empowered by law to sit. Ina so kusan waɗannan kotuna biyu ta da'ar ma'aikata da ta aiki da gamawa kan jami'ai da suka saba ka'idar doka suna da hurumin sauraron ƙararrakin saba ka'ida. lauyin gwamnatin najeriya olu jacobs ke magana bayan kotun ɗaukaka kara ta ki amincewa da bukatar da shugaban majalisar dattawa bakwai rake shigar da ke bukatar a haramta kotun ɗawar ma'aikata tuhumarsa da rashin gaskiya wajen bayyana kadarorinsa da ya mallaka a lokacin da yake gwamnan kwara daga shekara ta 2003 zuwa 2011 eh, the implication is that the tribunal should go on yes yanzu dai inji olu jacobs kotun aiki da gamawa ta ɗawar ma'aikata ka iya ci gaba da binciken sanata bukola saraki da hukunta shi matukar aka same shi da laifin da ake tuhumarsa a kai ko ma dai me zai faru za mu shaida wa kotun wannan hukuncin don ta ci gaba da tuhumar Bukola Sarakin. alkalai dai sun yi harshen damo wajen yanke hukunci inda biyu suka amince a ci gaba da tuhumar Sarakin inda ɗaya ya ce a'a a bar sarakin ya ci gaba da harkokinsa a majalisa ba tare da tsangwama ba rinjayen alkalai biyu ya sanya shari'a ko buƙatar sarakin ba ta kai gaci ba nan take dai lauyan bukola saraki mahmud abubakar magaji ya ce za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli ƙara irin wannan tunda muna kotun tsakiya ne muna da 'yanci a dokance mu ɗaukaka karanmu zuwa kotun koli to kaga koya ne za a yi rufatin dole a dakatar da wannan shari'a na kotun tribunal sai mun gama a supreme court a nan ko da wancan da suka je kotun koli dole mu bi su mu ma tun da za je kotun koli dole su bi mu. saraki dai tun zaman sa shugaban majalisar dattawa yake fuskantar matsin lamba daga jam'iyyarsa ta apc da ma fadar shugaban kasa na neman wa imma ya yi murabus ko ko ya kunce kawancen da ya kulla da yan majalisa na inuwar pdp da ya kai ga samun mataimakin shugaban majalisar dattawan da sanata ike kura madu dan pdp ya yi wanda dama shine mataimakin shugaban majalisar tun zamanin tsohon shugabanta david mark shugaban kasa da mataimakinsa ne da gwamna da mataimakinsa ne yake da kariyar doka da hakan kan kange su daga fara gaban kotu amma hakan bai shafi shugabannin majalisa ba nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya to madalla idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar nijar ko wasu matasa ne ashirin kasar za ta tura a kasar tunisia domin karo ilimin harkokin gine-gine ga yusuf abdullahi da karin bayani a cikin wannan rahoton Projen da ke kula da samun ci gaba a fannin kwarewa da ake kira Prodec tare da haɗin gwiwar projen da ke kula da horar da matasa ayyukan hannu da ake kira fafuka su ne suka ɗauki nauyin baiwa matasan horo a fannin wasu ayyukan hannu kama daga haɗa gugar ɗaukar mutane zuwa saman bene da kuma gyaran ta idan ta lalace sannan kuma da yadda matasan za su yi amfani da jirgin dankaro a manya manyan ayyukan gine-gine za a dai baiwa matasan wannan horon ne a ƙasar tunisia a tsawon watanni goma a yau da safen nan matasan guda ashirin sun bayyana a gaban ministan da ke kula da makarantun koyon ayyukan hannu da fasaha shehu dan inna wanda ya bayyana musu mahimmancin ayyukan hannu da za su koya san mu ta kai yau shekara hamsin da wani abu da take da incin kanta eh, an yi gidaje da yawa wadanda adda etaji buyi etaji uku etaji hudu amma duka shekarun ga babu ɗan ƙasar nijar guda wanda ya iya aikin aza asansar ko ku gyara shi shi sa kwana wui kwana uku duka sai ku ja ce ministar kaza asansar ya ɓaci sony bank asansar ya ɓaci to ba mu iya wannan lokaci duka sai an ta yi cote d'ivoire ko an ta yi kasashen larabawa an kawo masu gyaran asansar don shi sa mun ka aika za mu aika yaran ga eh, goma don su tai su koyo karatu na gyaran na aza asansar da gyaran shi kuma su ko goma su koyi tukin eh, jirgin eh, dan ƙarfa ka ca tractor don nan ma akwai aiki da yawa da akwai akwai inda yujin da za a yi na sumunti akwai hanyoyi da za a yi waɗannan ko dole sai an samu waɗanda sun ka iya tukin wannan jirgin karo matasan da za su ci moriyar wannan horon sun bayyana farin cikinsu kamar haka sunana muhammadu haruna man ban ma nuna farin farin raina da nake ji a yau saboda gaskiya abinda minista ya muna da prodeka da dukkan eh, fafka kulibar wanda suka yi mana gaskiya sai dai godiya kuma babban farin cikin da ake garan ma wanda minista ya muna alkawalin cewa insha Allah in mu je mun dawo ba za mu zaman banza ba sunana Suleiman Jean zamu mai da hankali don mu samu mu je Eh, mu nemo abin da aka tura mu nema kuma don mu zo mu kama aikin ci gaban mu kuwa don ƙasarmu ta ci gaba mu kama shi ne zamu zama mai da hankali sosai eh, kuma mun gode gaskiya da gwamnati ta zuba irin wannan jan kokari da take tura yara masu wanda suka yi da karatu suna zaman banza da su ta su yi wannan farfasa ya yi gaskiya kwarai mun gode mu gwamnati sosai za a dai baiwa matasan horon ne a ƙarshen wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin ƙasar tunisia da projen prodec horon da kuma zai laƙume kuɗaɗen da suka kai miliyon 311 da goma sha ɗaya da 'yan kai na saifa yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla ga kira na farko daga Kaduna a garin Saminaka, waye daga Saminaka? kuna magana da Uzairu Mai Hat bakon ji sami naka jihar Kaduna Najeriya. To usain Mai Hat me ya ra'ayinka wannan daren? Yau ra'ayina yau ina kira da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ina so ah, hanyoyin da ya suke cikin kasar nan a gyara su saboda yadda ake yin rika da sauransu idan aka yi gyara za a samu hanya mai kyau da ingantaccen rayuwa mai kyau. hanya kamar wacce baka ba da misali ba ka ce hanyoyuka. to mun gode ga kira kuma daga jos waye daga jos garban sabo ne daga jos to garban sabo me ra'ayinka wannan daren yawa ni ra'ayina na akan maganar kwallon kafar yan Najeriya ne to an ce kwa da bakin zuciyar shi ya ce me yawa ya kamata a ce yiwuwa cewa da kudu da arewa da ko'ina da ko'ina a ɗauko ba wani za a ɗauki da ɗaya kawai a sa cikin yin su ne wasu gwallo a Najeriya ba to garba ba ganin nasara ake nasara ake nema ba wai daga ina kai to ko kuma wane ne ba to mun dai gode da ra'ayinka bari mu je zuru a jihar Kebbi waye daga zuru bakon skeli ne daga zuru lokal gamma to bakon skeli me ra'ayinka wannan daren to abinda ra'ayi na shine ina son in yi bayani ne akan batun yan gudun hijirar da to ja mu je mana eh yana da kyau gwamnatin tarayya ta kula da su fiye da yadda ake zato da Allah su taimaka mun sosai sosai kana ganin wanda ake ya gaza kenan wanda kake to mun gode bakon skeli daga zuru eh, eh. ra'ayin bakon skeli bakon skeli kenan hmm. yanzu bari mu je gombe waye da gombe musa da gombe ne musa da gombe to me ka musa Aya ina ganin layin musa ya yanke musa kana jin mu ayya layin musa ya yanke to musa a ci gaba da kokartawa ko a samu yau ku ne ke faɗa mana ra'ayoyinku ba mu ne muka ba ku take ba saboda haka duk abin da mutum ke son ya bayani a kai wanda zai karu ko kuma ya karu da mutane su karu to yanzu kuma ga kira daga yola waye daga yola alhaji adamu ne alhaji adamu me ra'ayinka wannan daren ra'ayina dai Allah ya ba mu zaman lafiya shugaban da ke gaban aikin nan Allah ka taya shi riko Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Kai mun gode da wannan addu'a na Kamala Adamu. Adana. To ra'ayinka kenan addu'a to mun gode kwarai. Yanzu bari mu bari mu je jihar Kaduna a Zaria. Waye daga Zaria? Ban faɗi ra'ayina ba. Waye daga Zaria? Eh? Eh, Alhaji dan ina ne. Alhaji dan ina ka share rediyon ka Allah. To Alhaji dan ina ka share rediyon ka do Allah. Ai na na matsa ku nesa da shi. Yawwa to ja mu je. Me ka Ina Allah do Allah ina so ne in ja hankalin mutane. To. Masu yi ma shugaban kasar nan surutu. To. Ya kamata a ce su rika mai addu'a ne. Bai kamata a ce kamar shugaban kasa tun da yaushe ya fara aikin ne. Eh, ya kamata a ce a bi shi a hankali a ta addu'a alhaji ɗayan amma an ce ai babba juji ne eh to gaskiya ne haka ne amma babba juji ne ko babba juji ne ya kamata a ce duk abin da za a yi a rika yin hakuri a rika sa ma ida ya muka hakuri can shekara wajen goma sha shida gaskiya ne mun gode da eh. ra'ayin ka alhaji ɗayan na bari mu je nasarawa waye daga nasarawa abubakar ne abubakar me ra'ayin ka wannan daren gaskiya ya aina a kan matasa ne gaskiya shugaba ya tuba matasa me yasa matasan gaskiya ba a kula da su muna shan wahala gaskiya mun fulani ne suna daji ne gashi an zaɓe shi ya kamata ya duba mu mu ma ya wuri to abubakar mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je taraba amin sun ma amin waye daga jihar taraba sunana isiyaka bili gidan mai to to isiyaka me ra'ayinka wannan daren ra'ayina shine gwamnatin najeriya mun samu sabon gwamnati da kokari saboda ka jama'ar najeriya su kara mata baya da addu'o'i saboda yadda kasar yake tafiya ko allah zai samu haɗa mai cimma ruwa to haka mun gode da wannan shawara taka bari mu je adamawa eh, waye daga adamawa alhaji buba sabo daga karamar hukumar tongo to alhaji buba me ra'ayinka wannan daren Eh, ra'ayina wallahi ina roƙon al'ummar najeriya don allah mu ringa yi wa general addu'a mu taya shi da addu'a ubangijin allah ya ba shi iko gudanar da mulki fi sabilillahi don mu samu zaman lafiya a najeriya ubangijin allah ya taimaka masa to mun gode alhaji buba bari mu je bari mu mun gode alhaji buba bari mu je jihar sokoto kuma domin wani shi ma ya bayyana nashi ra'ayin waye daga sokoto Kuna magana da Sani Ministan wankin hula mallama ya yi sami mai hankali da kai ma To Malam Sani me ra'ayinka wannan daren? Na ra'ayi ina roƙon Aminu Waziri na Sokoto da eh. ke nan lokal gamen ɗinmu. Eh. Muna roƙon don Allah hanyar da ta taso da durbawa zuwa mallama ya yi ta kame kujera muna roƙon don Allah da an ga ta don Allah a bi ta da kyau haka nan muna fata Allah shi nuri adadai ta biya. To Allah sa waɗanda ka faɗa ko ka nema domin sun ji yanzu bari mu je jihar Niger waye daga jihar Niger a huta lahiya a huta lahiya to madalla mun gode mallam Sani waye daga jihar Niger eh, eh, sunana Suleiman Danjuma daga Bidda to Suleiman Danjuma daga Bidda waye me ra'ayinka eh, ra'ayina gada na kan yan sandan Najeriya ne san kuma ne ya faru wanda aka ce a kira mutane a yi screening kuma su sun gama nasu ba mu san yana faru da nasu ba su gama har yanzu ba Eh, sannu a kan hankali ai sannu sannu kwana nesa to mun gode mun gode malam suleiman yanzu bari mu je jihar katsina waye daga katsina waye daga jihar katsina anya ina ganin layin katsina ya yanke ne ko waye daga jihar katsina a ah, to ga kira daga jamhuriyar chadi waye daga chadi eh, alhaji idris sa'adu dawud mai tonar ruwa daga kasar chadi dan eh, to alhaji to alhaji idris me ra'ayinka ba da addu'a ga mutane yi hakuri ga janar buhari ya yi mana aiki a kasar mu najeriya ma'aikata ce ina kishin najeriya sosai hakika to amma da ka nan ka share duwanka ka share duwanka alhaji idris manta shekara goma da muna mutane sun ɗaiɗaita sun shiga cikin halin la haula wala quwwata yanzu a hakuri ayi addu'a da jihadi Allah ba shi to mun gode Alhaji Idris bari mu je jamhuriyar Kamaru kuma waye daga jamhuriyar Kamaru jazakumullahu khair gode. waye daga jamhuriyar Kamaru na jamhuriyar Kamaru kana jin mu ayya layin Kamaru ya yanke don Allah in an kira a rika rage karan rediyo ko a nisa da rediyo saboda ba za ka ji kanka kuma ka ce kana son a ji ka ba to har yanzu dai muna sauraron ku ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku akan abin da ya shige muku duhu ko kuma kuke neman karin haske ko kuma shawaran da kuke son bayarwa to ba mu je taraba waye daga taraba to da kiran kamaruni ne da ya tsunke muna shine muka kawo karshen waɗanda za mu iya ɗaukan kiraye su sai ranar talata idan mun buɗe layukanmu sai a sa kira domin bayyana ra'ayoyi wanda suka kira mun gode. yanzu kuma sai shirin da amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ƙasar amurka ta kasance mai damuwa dangane da kamun da aka yi wa shugaban 'yan adawar siyasar ƙasar venezuela manuel rizal ranar 15 ga wannan watan da muke ciki ne hukumomin ƙasar suka rikama Mr. Rizal a gidan kaso bayan komawarsa Venezuela daga gudun hijirar shekaru shida da ya sa kansa. Alƙalin kotun ya bayyana ba da umarnin ci gaba da tsare Mr. Rizal a gidan yari har sai an kai ga yanke hukuncin tuhumarsa da za a fara ranar 12 ga watan Nuwamba. Mr. Rizaldi ya gudu ne saboda tsohon shugaban kasar Hugo Chavez a lokacin zaben shekarar 2006. Ya ba kasar ne bisa ga zarginsa da aka yi da laifin cin hanci da rashawa, wanda ya yi ikirarin cewa dubbita da kullin siyasa ne. Mr. Rizal ya koma kasar Venezuela ne domin kasancewa a zaben 'yan majalisar kasar da za a gudanar ranar shida ga watan 12 wannan shekarar. Kama Mr. Rizal ya biyo bayan tsare shugabannin adawar siyasar kasar da dama da kuma wata hanya ta gwamnatin venezuela da ta bullo da ita ta kama 'yan siyasa da laifi a cikin 'yan siyasa da aka kama sun hada da leopoldo lopez wanda aka yanke mahukuncin ɗaurin kusan shekaru goma sha hudu a watan satumbar da ya gabata a sakamakon zarginsa da aka yi da laifin ingiza jama'a cikin rikici ta hanyar amfani da rubutattun saƙonni hukumar kula da aikin ɗan adam ta ɗauki hukuncin a matsayin wanda bai dace ba wanda masu zartar da hukuncin venezuela ba su fito da wata kwakwarar shaidar aikata laifin ba a wata tattaunawa dangane da kama mr rizal mataimakin mai magana da yawon hukumar harkokin wajen amurka mark tona ya yi kira ga gwamnatin venezuela da ta mutunta tsarin tuhumar mr rizal da sauran dukkan 'yan siyasar da aka kama dangane da zarginsu da aikata laifukan da suke da nasaba da siyasa ya kara da cewa wajibi ne gwamnatin venezuela ta mutunta 'yancin bil'adama da muhimman haƙoƙin 'yancin da dokar ƙasa da ƙasa ta tanada a cewar mataimakin mai magana da yawon hukumar kula da harkokin waje tona ya lura cewa a matsayinsa na wanda ya daɗe yana sharhi akan 'yancin fararen hula da harkokin siyasa ya zama wajibi gwamnatin venezuela ta samar da dukkan waɗanda take tsare da su dalilan da ya sa ta kame su ta tsare ba tare da bata lokaci ba da kuma gurfanar da duk wanda ke tsare bisa zargin aikata laifi gaban kuliya domin ko a sake su ko kuma a tabbatar masa da yin shari'ar gaskiya a bainar jama'a kuma a kotu mai zaman kanta bisa la'akari da aƙida da kundin demokaradiyyar nahiyar amurka amurka na kira ga gwamnatin venezuela da ta ba rosel da sauran 'yan adawar siyasar da aka kama kariyar da suka cancanta wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice to an yi kiyasin cewa mutane akalla arba'in suka rasa rayukansu lokacin da sojan gwamnatin kasar syria suka harba wani makamin roka a cikin wata unguwa da ke karkashin ikon 'yan tawaye da gwamnatin kasar ke adawa da su a kusa da babban birnin kasar na damascus haka kuma a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta observatory ta 'yan adawa syria akalla mutane 100 suka raunata a lokacin da aka kai wani hari a kan unguwar duma da ke arewa maso gabashin birnin na damascus hukumomin ƙasar iran sun cafke wani mutum wanda ɗan ƙasashe biyu ne iran ɗin da amurka kenan a lokacin da ya je kai ziyara ga danginsa da ke tehran kamar makonni biyu da suka wuce wanda aka cafke siyamak namazi shugaban wani kamfanin harkar man fetur ne da ke dubai kuma a cewar jaridar wall street journal rundunar sojin nan ta musamman ta iran da ake kira revolutionary guard ne suka cafke shi Doma Adalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan na abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu kamin mu tattara ya namu ya namu bari mu taya Ado Abubakar Musa wakilin jaridar Daily people's daily da malama na suleiman ahmad munnan daurin su da za a yi gobe juma'a a labor office da ke dilimi a jos da fatan allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taimaka mani domin gabatar da shirin sai kuma julie gresham wadda ta ba da umarni da mu na wannan lokaci wato injiniya dade ni ladan ibrahim ke cewa sai wani lokacin This program has come to you from the Voice of America, Washington.